wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar sha hudu ga watan muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama talatin yau kuma daidai da tara ne ko goma goma ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tajrid sare sarih li ahadith al-jami' sahih na al-hafiz zabidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisin mu na na nawa na 84 inda zamu karanta hadisin Abdullahi dan Umar yace an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa wa qad qila lahu a yayin da aka ce masa ra'aituka la tamussa min al-arkani illa al-yamaniyaini na ganka lokacin dawafi ba ka shafa wani rukuni na ka'aba sai rukunan nan guda biyu da suke kallon yaman wa ra'aytuka talbasu ni'ala sibtiya ga kuma kana sanya takalman sibtiya wa ra'aytuka tasbughu bis-sufra naga kuma kana ainihin rini bis-sufrati da abin da yake abin nan anwa shine menene menene kore ne kore a ba kore ba ah, yalo yalo yalo ruwan dorawa ruwan dorawa ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس Na san ka lokacin لوكة في مكة mutane lokacin da watan zulhijja ya kama sai su ɗauki niyyar hajji walam su hidda anta amma kai baka ɗauka hatta kana yawmut tarwiya sai ranar takwas ga wata sannan ka ɗauka faƙala sai ɗan umar ya ce ammal arkanu amma waɗannan rukunai na ka'aba guda hudu fa inni lam ara rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya musa illal yamaniyai ya musu illal yamaniyai ban ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa wasu daga cikin rukunan nan guda biyu ba sai waɗanda suke kallon jihar yaman amma ni'alu sibtiya amma wannan takalma na sibtiya fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yalbasu ni'al allati laysa fiha sha'r na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya takalman da ba su da gashi wa yatawadda'u fiha yana yin alwala da su fa ana uhibbu an albasaha don haka ni ma nake sha'awar in sanya su wa amma sufratu amma wannan yalo fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasbughu biha na ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ne yana rine yana yin rini da su fa ana uhibbu yana yin rini da shi fa ana uhibbu an usbiga. biha saboda haka nima nake sha'awar rini da wannan kalar wa ammal ihlalu amma ɗaukan haramar hajji fa inni lam ara rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yuhillu ni ban ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗaukan haramar hajji ba hatta tambayi ta bihi rahilatuhu har sai a bar hawarsa ta tashi da shi ta zabura sannan ya ɗauki haramar hajji don haka ni ma nake yi wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a cikin kitabul wudu a babin da ya yi wa da cewa kana sallallahu alaihi wasallam yaghsilu qadamaini wa la yamsahu ala na nalayn ya ar-rijlayn wa la yamsahu ala an-na'layn yana yin yana wanke ainihin kafafuwansa ne yayin alwala amma baya shafa akan takalminsa faɗi wato wanda ba kafa ciki ba a nan da imam bukhari ya kawo wannan hadisi sannan ya maimaita shi a gurare daban-daban ya ambace shi a wasu gurare a kitabul hajji hakanan ya ambace shi a wasu gurare a cikin kitabul libas ya kawo shi a waɗannan gurare ko a gurare daban-daban saboda kamar yadda za ku ga hadisin ya kunshi abubuwa mabambanta abubuwa daban-daban da za su iya shiga babi kala-kala don haka ya maimaita shi a gurare daban-daban muslim ya fitar da hadisin hakanan wasu daga cikin ashabu sunan sun fitar da hadisin hadisin abdullahi dan umar shi ake yi wa tambaya mai masa tambaya sunan shi ubaid ibn jurayj ubayd ibn juraij almadani wani mutumin madina ne maula bani tamim wannan ba ne ibn juraij wanda aka fi sani ba akwai wani malami da aka fi sani ya fi shahara a littattafai sunan shi ibn juraij shi wancan malamin sunan shi abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraij al-makki sunan wancan abdulmalik wannan kuma sunan shi obai sannan sunan mahaifin wancan abdulaziz sunan kakan shi ne ibnu juraj wannan kuma sunan babansa ne ibnu juraj kuma ba ammun wannan ba bakkan wancan bane wancan mutumin makka ne wannan mutumin madina ne wancan maula bani tamim ne wancan maula bani umayya ne wannan kuma maula bani tamim ne saboda haka kabilan ma da suke dangantaka da ita ta sha bambam don haka ba su da wata alaka ta kusa ko ta nesa wani kamanceceniya ne aka samu a cikin sunayensu amma ba dangantaka ce ta jini ta haɗa su ba an gane wannan saboda ka shi wannan mutum wanda ake kira ubaid ibn juraij shine yake tambayar sayyidina umar abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa ya ga yana yin wasu abubuwa wanda shi a ganinsa wasu sahabbai da ya gani da wasu tabi'ai da ya gani bai ga suna yi ba sai abdullahi dan umar ya gani na yi su ne wasu abubuwa guda hudu shi ne ya ce ra'aituka la tamus la tamus min al la min al illa al yamaniyaini na ganka baka shafar rukuni kowane irin rukuni daga ka'aba in ba guda biyun nan ba wato ka'aba tana da rukunai guda hudu ar-rukunani shamiyani akwai kuma guda biyu da ake kiransu ar al yamaniyani al-yamaniyani sune ar al yamani da al al aswad ar al yamani shine wanda yake kallon bangaren yaman wato yana kudu yana kallon kudu alhajarul aswad ba kudu yake kallo ba amma suna wato layi guda suna bangare guda shi hajarul aswad ya fi kallon bangaren iraki to bangaren gabas ya fi kallon bangaren gabas wannan kuma yana kallon bangaren wato kudu wannan kudu maso arewa wancan kuma kudu maso abin nan kudu maso gabas to amma kasancewar suna layi da juna suna fuskantar juna sai aka kirawo su da suna guda ɗaya aka ce musu ar-rukunanil yamaniyani min babi taglib abinda larabawa suke ce masa taglib a harshen su kamar yadda suke cewa al'abawani suna nufin al'abu wal ummu su ce alƙamarani suna nufin wata da abin nan da rana alƙamar wa shamsu su ce alwalidani suna nufin alwalidu wal amma kuma sai su yi amfani da da su da kalma ɗaya su yi mata tasniya su maida ta biyu domin wannan ya kunshi abubuwan da suke nufi wannan shi suke kira a taglib to waɗannan alhajarul alrukunul yamani da alhajarul aswad su ake ce masu yamaniya ne an ɗauki sunan alyamani ɗin an yi amfani da shi ba a ɗauki alaswad ɗin ba alaswad da larabci ai shine baki to aka ce ar aswadani watakila wannan ya sa wasu su zaci cewa duka kowanne shi ma hajarul aswad ɗin ne to dan kada a samu wannan rudin sai wasu dauki kalmar al ba sai suka yi amfani da kalmar al ne? to waɗannan rukunai guda biyu ɗaya ana shafar amma ba a tsotsarsa ba a sumbatarsa ɗaya kuma ana sumbatarsa kuma ana shafarsa rukunul yamani wannan ana shafa shi amma ba a sumbatarsa alhajarul aswad akan shafa shi kuma akan sumbace shi ga mai dawafi wannan shine abinda sunna ta zo shi idan mutum ya zo wajen hajarul rukunul yamani wanda shi zai fara in ya fara dawafinsa daga alhajarul aswad in ya zo rukunul yamani to zai shafa shi ya wuce ba zai sumbace shi ya tsotse shi da baki ba amma hajarul aswad zai iya shafa shi da hannu in kuma ya samu dama zai iya sumbatarsa da baki wannan shi ya haɗa falala guda biyu wato waɗannan rukunai guda hudu ɗaya waɗancan na wancan ɓangaren sham wanda ake kiran su a rukunani shamiyani su ba a shafa su ba a kuma tsusassu saboda su ba suna ba a gina su akan alƙawa'idu ibrahim ba kun san bayan annabi ibrahim ya gama ginan ka'aba a lokacin jahiliya an yi wani mamakon ruwa da ya zo rushe ta saboda haka larabawa suka yi abin da lancin aka tara kuɗi amma aka ce banda kuɗin haram kuɗin duk da yake na giya ne ko na riba ko na karuwanci ko na bokanci wanda su ma sun san duk ba kyau to saboda haka kowa ya sai ci ba a karɓi wannan ba sai kuɗin da kai kasuwanci ko kai amfani da ƙarfinka ka tara shi za ka kawo aka tara wannan kuɗin da niyyar a sake gina ka'aba to sai zama kuɗin ba zai kai a gina ta ya faɗin foundation ɗin da shi annabi ibrahim salam ya sa ba don haka sai suka rage wani ɓangare daga ciki to sauraka ɓangaren da suka rage shine can wajen shamiya shamiyani ɗin rukunul yamani da hajarul aswad suna kan foundation na annabi ibrahim salam haka. hajarul aswad na farko gashi hajarul aswad ne na biyu kuma yana kan foundation na annabi ibrahim alaihi salam sai ya samu wannan martaba din ta a tsautse shi a kuma shafe shi ya samu martaba biyu shi kuma ar-rukunul yamani yana kan foundation na ainihin annabi ibrahim alaihi salam amma kuma bai samu martaba ta alhajarul aswad ba don haka shi kuma zai a shafe shi ba tare da an tsutse shi ba waɗancan kuma ba su hau kan foundation na annabi ibrahim salam ba sai ya zama ba su samu kowace irin martaba da waɗancan suka samu ba sai ya na su ba a shafa su kuma ba a abin nan ɗinsu ba a tsotsarsu an gane ko saboda haka in ka je ɗawafi za ka ga wasu suna kokowa ko ma ina tsotsa suke yi akwai wanda shi kowai ko ma ina ya samu tsotsa zai yi kawai ai shi ka'aba ka'aba ce <laughs> to wani in ya zo kuma wajen wani a rukunin limani din nan ma a yi ta gumurzu da shi cewa sai ya tsotsa tare da cewa manzo Allah bai tsotsa ba to wannan rashin sanin menene hukuncin waɗannan gurare ne gaba ɗaya to shine shi wannan mutum yake cewa naga in ka zo rukunin limani da kuma hajarul aswad kakan shafe su amma kuma ban kana yi wa wani rukuni daga cikin sauran rukunan ba wato yana son ya san wace hujja ne yake da ita shi yana da wata hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka kawai ra'ayinsa ne ijtihadinsa ne kokarin fahimtar addininsa ne ba wai nasi yake da shi ba domin an san abdullahi dan umar na farko yana daga cikin waɗanda suka fi kowa haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne daga cikin mutanen nan guda bakwai na biyu kuma mutum ne wanda yake da ƙoƙarin kwatanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abinda ma bai shiga da'ira ta ibada ba shi ƙoƙari yake sai ya yi an san shi da wannan kuma ya shahara da wannan cikin sahabbai da kuma tabi'ai saboda haka sai shi wannan mutum Ubayd ibn Jurayj da ya ga sahabbai suna yin wani abin da shi baya yi ko ya ga wasu tabi'ai suna yin wani abin da shi Abdullahi dan Umar baya yi gashi kuma yana yawan yana koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sosai sai yake so ya ji cewa to a wannan yanayi yana da hujja ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko a gaban kansa ne kawai haka dai kawai tariya masa yake yi to shine ya tutse shi domin ya ya tambaye shi hujja har ma kuma yake nuna masa cewa cikin sahabbai ɗan uwanka akwai wanda sun saba maka kai menene hujja ka kai abin da kake yi shine yace ya ce masa lam ara ahadan min ashabika domin a yadda hadisin yazo ga kana yin wasu abubuwa guda hudu lam ara ahadan min ashabika yaf'aluha ko yasna'uha ni ban ga wani daga cikin sahabbai yan uwanka suna yi ba ne ya tambaye shi menene waɗannan abubuwa guda hudu shine ya fara yace naga na farko in ka zo sai ka shafi rukunul yamani ka shafi alhajarul aswad in banda su biyun nan ga kana shafar sauran ba to kaga abin da yake nunawa a nan duk sahabban da ya haɗu da su abdullahi dan umar ya ga yana haka cikin sahabban da ya gani bai ga wato wani sahabi shi ma yana irin waɗannan ba wasu malamai suka ce a abin da yake nufi waɗannan hudun a tattare ta yiwu a wasu abubuwan sun yi tarayya da sahabban amma haɗa waɗannan hudu ɗin ya zan shi kaɗai ne ya haɗa su to wannan shine abin da shi a Ubaid ibn Umair bai a Ubaid ibn Jurayj bai ga wani sahabi yana yi ba sai shi kadai wasu wasu malaman haka suka ce amma ba wai yana nufin cewa shi kadai ne cikin sahabbai yake yake shafa waɗannan rukunai sauran duk suna shafa hudun ne a waɗannan abubuwa hudu da zai zano duka ba wanda ya hada su cikin sahabbai sai shi kadai mazari haka yace ba'anar maganar tashi an samu cikin sahabbai akwai waɗanda suke shafa rukunan guda hudu an samu mu'awiya ya yi wannan abdullahi ibn zubair ya yi wannan a cikin sayawar bukhari a can kitabul hajj imam bukhari ya yi wani babi yake cewa babu man lam yastalim rukunai rukunain yamaniyai babin da yake magana akan wanda bai shafa wani rukuni ba sai waɗannan rukunan guda biyu ar-rukunul yamani da al-hajarul aswad sai ya kawo isnadinsa har zuwa abu sha'sa yake cewa wa man yattaqi shay'an min al-baiti shi abu sha'sa yake cewa akwai wanda zai guji wani abu na ɗakin ka'aba a ce nan za a taɓa banda nan wa da mu'awiyatu yastalimu al-arkan alhalin mu'awiya duka yake shafawa duka yake shafawa rukunan guda huɗu. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس سي yana shafa rukunan guda hudu sai yace masa innahu la yustalamu hadhan ar-ruknan ai ba a shafa waɗannan rukunan guda biyu na shab ar-rukunan ash-shabiyan din ai ba a shafa su sai muawiya radiyallahu ta'ala anhu yace abdullahi ɗan abbas laysa laysa shay'un min al mahjuran babu abin da za a gujewa a jikin ɗakin ka'aba ma'ana ko menene a jikin ɗakin ka'aba yana da darajar da za sa a shafa shi babu wanda ya kamata a gujewa haka muawiya ya gaya wa abdullahi dan abbas kissa yadda take kamar yadda imamu ahmad da tirmizi da abu abdullahi al-hakim suka ruwaito abu tufail wani tabi'i ne yake cewa na kasance tare da abdullahi dan abbas da muawiya wato a makka kenan ana dawafi fakana muawiya la yamurru bi ruknin illa illa duk sanda muawiya zo zai wuce ta rukunin ka'aba sai ya tsaya ya shafe shi fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yastalim illa al-hajara wal yamaniya annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafa wani rukuni ba sai ar-rukunul yamani da kuma al-hajarul aswad فقال معاوية سي معاوية شو عبد الله بن عباس ليس شيئا من البيت مهجورا باب وانا ابن ذا اجوجيوا اجكين داكن كعبة وانا اتتي كسر كما يند تكي تكي مسند امام احمد تو اما دا بايا عبد الله بن عباس يا gamsar da Muawiya shi kansa Muawiya ya fahimci Abdullahi dan Abbas ne akan daidai domin wannan riwaya ta kuma zuwa a cikin musnad na imamu ahmad daga abdullahi dan abbas yayin da suke wannan dawafi mu'awiya sai ya ce laisa shay'un min albayti mahjuran babu abin gujewa a cikin ɗakin ka'aba sai abdullahi dan abbas sai ya ce masa amma kuma ai allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ku yi kyakkyawan koyi da aikin manzo sallallahu alaihi wasallam da mu'awiya ya ji haka sai ya ce sadakta ka faɗi gaskiya kaga wanda yana nuna cewa ya fahimce shi ya gamsu da shi da maganarsa domin da farko shi yana amfani da kiyasi ne ai aba gaba ɗaya tana da daraja na'am komai a jikinta mai matsayi ne mai daraja ne eh wannan shi da abin da ya dogara da shi shi kuma abdullahi dan abbas yana so nuna masa min yadda tana da daraja amma kuma ga abinda manzon Allah yayi kuma an ce mai koyi da shi kissar shi kuma abdullahi dan zubair ibnu abi shayba ya kawo ta a cikin musannaf nashi abbad ibnu abdullahi ibn zubair wato dan abdullahi ibn zubair din yace ya ga baban shi yastalimul arkana kullaha in yana dawafi duk inda ya zo kan rukuni sai ya tsaya ya shafe shi yakan ce laisa shay'un min albayti mahjura shi ma hujjar da yake bayarwa kenan haka nan in ka duba cikin muwadda hisham ibn urwa ya ruwaito cewa abdullahi abdullahi ibn zubair wato daga babansa urwa shi kuma yake cewa abdullahi ibn zubair kana idza bafa bil bayt yastalimu arkana kullaha wa idza khatama lokacin da ya dusan da ya gama ya fara yake dawafi sai ya tsaya abin nan ɗinsu haka nan in ya gama sai ya shafi rukunnan guda hudu gaba ɗaya to sun ce ya yi wannan saboda shi a lokacinsa ya sake rushe ka'aba ya mayar da ita akan foundation ɗin da annabi ibrahim salam ya ɗora ta a kai kun san manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa Aisha Allah kara mata yadda laula anna qaumaki hadithu ahadin bil kufr la hadamtu al ka'ba wa ja'altuha wa banaytuha ala qawaid ibrahim wa la ja'altu laha babayn babun yadkhulu minhu an-nas wa babun yakhruju minhu an-nas manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidatuna Aisha badan dan ba su daɗe da fahimtar musulunci ba wato saboda bayan fatuhu makka da dama wasu suka shiga musulunci bayan fatuhu makka don haka ba su nuna a cikin musulunci ba ba dan mutanen nan ba su nuna a musulunci ba da sai in rushe ka'aba in dawo da ginin ta akan foundation da annabi ibrahim salam ya ɗora ta a kai wato sai dai idan ya yi haka a lokacin waɗanda daman baƙi ne a cikin musulunci ba su daɗe da shiga ba zai ce to dama abin da ake gudu kenan gashi yanzu kun yarda da shi ya fara ma rushe abin da kuka gada kaka da kakanni abar ma yanzu tashi yake so yi to gudun kada a samu matsalar fahimta sai ya ce ya haƙura lokacin abdullahi ibn zubair da yana shugaba yana khalifa sai yake ganin wannan shubhar yanzu babu ita mutane sun gama fahimtar musulunci an daɗe a musulunci ya kamata ya cika wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan gurin nashi saboda haka sai ya sa aka rushe ya samo ƙwararrun magina aka zo aka ɗora ta akan foundation na annabi ibrahim salam wannan gurin da ake kira hijiru ismail wanda yanzu haka in ka je dawafi za ga shi za a shiga ta ciki in kana dawafi ka shiga ta cikin kamar ka shiga ta cikin ka'aba ne kaga ba zagaya ta kai ba kenan ratso ta kai wanda kuma so ake kai dawafi ka zagaya ta shi yasa ba a shigowa ta cikin ta ta cikin hijr isma'il saboda haka sai yayi wannan aikin saboda sharrin siyasa lokacin khalifancin abdulmalik ibn marwan da aka zo aka yaƙi abdullahi dan zubair hajjaj ya zo ya yaƙe shi aka kashe shi a nan maka da shi da mutanensa da sojojinsa sai aka gama aikin da ya yi gara a rushe a dawo da abin yadda yake da wato sharrin siyasa haka take wai kada a bar wannan a ci gaba da faɗar falalarsa a ce ai shi yayi kaza ma shi yayi kaza sai aka gara a rushe ma a da ita yadda take so hajjaj suka tsaya akan sai an yi wannan kuma aka rushe din aka dawo da ita yadda take aka fitar da hijirar isur isma'il daga ciki to saboda haka shi lokacin da ya dawo da ita akan kawaid ibrahim wato harsashin da annabi ibrahim ya dora ta kai kaga mun ce waɗancan rukunai daman suna kan harsashin annabi ibrahim shi yasa suka cancanci a a shafe su wannan kuma ba a hau da su kan wannan harsashi ba shi yasa ba a shafa su to yanzu ya dawo da su kan harsashin da annabi ibrahim ya gina kaga shi zai iya shafar duka an gane ko to haka wasu malamai suka ce wannan shine dalilin da ya sa shi ya shafa har ma a wata ruwaya da shi abdullahi dan umar yake cewa ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين لأن البيت لم يتمم على قوائد إبراهيم shi Abdullahi dan Umar yake ba da hujjar da ta hana shi ya shafi waɗannan rukunan guda biyu banda waɗance yace saboda su waɗannan da suke ɓangaren sham waɗannan ba a gina su akan harsashin da annabi ibrahim alaihissalam ya gina ka'aba a kai ba shi ya sa baya shafa su ashe kaga abdullahi ibn zubair shi ya shafa ne saboda yana ga ya dawo da su akan wato wannan harsashi din ne haka al'azurki wani malami na tarihi ya fitar a cikin littafinsa akhbaru makka yake cewa inna ibn zubair lamma faraga min bina'il baiti wa adkhala minhu al-hijr ma ukhrija minhu wa radda ar-ruknayn ala qawaid ibrahim خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة عبد الله بن زبير يا يندا يا جما جنن ya shigar da wannan hijir Ismail a cikin Ka'aba bayan da an fitar da shi ya dawo da wannan rukunai guda biyu suka koma a kan harsashin da annabi Ibrahim salam ya gina ɗakin a kansa da ya gama wannan aiki sai ya fita tan'im can wajen makka ne wajen haramin makka sai ya fita can ya ɗauko umara ya zo ya yi umara ya yi ɗawafi sannan kuma ya shafi waɗannan rukunan guda hudu ولم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان جميعها da haka wannan ɗakin sai ya koma a kan tsarin da ibn zubair ya dawo ya gina shi duk wanda ya zo ya dawafi sai ya sumbaci a sai ya ainihin shafi waɗannan rukunnan guda hudu gaba ɗaya hatta qutila ibn zubair har sai da aka zo aka kashe ibn zubair aka ainihin dawo da wannan gini ya koma yadda yake da don haka ɗaukakin malamai sun tafi akan abinda abdullahi ɗan umar ya tafi a kansa wato sunna a lokacin da kake ɗawafi shine ka shafi rukunul yamani ka kuma shafi hajarar aswad ko ka tsotse shi wannan ita ce sunnar da ɗaukakin malamai suka tafi a kansa an samu wasu daga cikin manya an ruwaito cewa sukan shafi duka kamar ana ruwayar wannan daga jabir ma'auya mun ce ya dawo daga wannan ra'ayi abdullahi dan zubair kuma ga dalilin da ya sa yi to akan ruwayoto wannan daga jabir da hassan da hussain daga cikin sahabbai da kuma suwaid ibn gafla daga cikin tabi'ai amma maganar a ah, sauran ɗaukakin malamai ita ce wacce take da dalili daga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin shi abdullahi dan umar ya ce haka ya gama zan Allah yana yi don haka wannan ita ce magana magana da ɗaukakin malamai suka tafi waccan magana ta cewa a shafi ko ina wannan kiyasi ne kuma maganar da suke cewa laisa shay'un minal minal baiti mahjuran babu abin da za a gujewa a jikin ɗakin ka'aba imamu shafi'i yake cewa eh haka ne mu ba mu ce wato akwai abin da ake gujewa ba sannan kuma rashin shafar ai ba gujewa wani abu bane daga cikin ɗakin ka'aba ya za a ce mutum ya guje ma wani abu daga cikin alhali yana zagaye ɗakin duka ai kaga ba zai yiwu a ce ka guje ma wani abu daga cikin ɗakin ka'aba ba yace sai dai kawai mu anan mu muna bin sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallama fi'lan wa tarkan inda yayi mu inda ya bari mu bari ولو كان ترك استلامهما هجرا للبيت لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا له ce da a ce barin sumbantar shafar waɗannan rukunan guda biyu gujewa wani abu ne daga cikin ɗakin Allah ce to da sauran guraren ma duk da ba a shafa shi ma kenan guje masa aka yi ce kuma babu wanda ya taba faɗar haka saboda haka kowane abu za a bashi martabar da shari'a ta bashi kowane abu a bashi haƙƙin da Allah ya bashi a aje kowane abu a mazauninsa wannan shine abin da imamu shafi'i yake faɗa sannan ya ce da shi wa aituka talbasun ni'ala sabtiya na ganka sibtiya afwan sibtiya bi kasri sini na ganka kana sanya anni'al asibtiya takalma waɗanda suke an jeme su asibtiya shine takalmin da aka jeme wasu sun ce shine takalmin da ba shi da gashi a jikinsa to kaga wannan yana daidai da jemewar wutan ita ce da fassarar da shi abdullahi dan umar ya yi ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati la sha'ra laha yana sanya takalman da ba gashi kan ma'ana an je mai fata babu gashi tare da ita an goge an sube ta to wasu sun ce wannan shine ma'anar siftiya din wasu kuma sun ce asubtu ne subtu din nan kuma asibtu ne siftu din nan wani nau'in kayan rini ne da suke rini da shi ala ayyati hal asibtiya yana nufin wanda aka rina ta abin da aka jeme ta ya zama na kuma an goge gashin da yake jikinta gaba daya ta zama babu gashi tare da ita wannan shine addi'al sibtiya kuma a jahiliya ta larabawa sai wanda yake da hali ne yake sa irin wannan takalma ba kowa da kowa yake sa shi ba sai masu hali masu wato cikakken aljihu to wannan yasa wasu ke ganin kamar yaya abdullahi dan umar a matsayinsa na sahabi mai zuhudu kuma a ganshi yana sanya takalmi ɗan dubai wato yana sa takalmi mai tsada da ba kowa yake sa shi ba sai masu hali to shi ne ya ce a maza Allah na gaya sa kaga ai magana ta ƙare saboda haka shi sunna yake yi maganar cewa wasu aka sani suna tinƙahu takama da gayu da wannan takalmi ni ba don haka na sa ba ni na sa ne don na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa takalma irin wannan shi yasa ni ma na sa don haka wanda ya sa malamai suka ce halal ne a yi amfani da zu da cewa a jahiliya gashi sai masu hali suke sawa sai masu nuna sun isa sai masu takama suke sa shi don mutum ya sa zai dinga tafiya ta ƙombo yana nuna shi wani ne ya isa yana taka kasa ɗaya ɗaya kamar wadda wanda suke da surutaka tsakaninsa da ita to da musulunci ya zo bai hana sawa ba har ma manzon Allah ya sa saboda haka malamai suka ce ya halatta a sa kenan don haka dan takalmi yana da tsada mutum ya sa ba wai laifi yayi ba eh, wani abu ne wanda yake taka shi sai dai idan sa takalmin nan zai sa ya rika wulakanta mutane to kuma wannan wani abu ne daban wulakanta mutane ko baka sa takalmi ba ma in ka wulakanta mutane laifi kai saboda ka takalminka ba zai halatta maka wulakanta mutane ba shi yasa ibn abdul bar yake cewa wala a'lamu khilafan fi jawazi libasin ni'al as-sibtiyati fi ghairi al-maqabir ban san inda aka yi sabani ba wajen sanya irin wannan nau'in takalma na fatar da aka jebe ta aka goge ta aka dirje ta ban san malamai sun yi sabani wajen halaccin sanya su ba sai a kabari wato a makabarta anan ne aka samu sabani na malamai yace wa hasbuka annabna umar yarwi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yalbasu ce ya ishe ka hujja jin cewa abdullahi dan umar ma ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya irin wannan takalma wa khairul uswatul hasan wa khair wa fihi uswatul hasana manzo Allah kuma an ce ayi kyakkyawan koyi da shi to amma abin da ya shafi makabarta za a sa takalman siftiya ko wanda ba ba siftiya ba a cikin makabarta ko ba a sa ba abu dawud ya fitar da hadisi hadisin bashir ibn al-khasasiyya yake cewa ma ana amshi al maqabir ina cikin tafiya tsakanin kaburbura to ina tafiya cikin makabarta wa alayya na'lani ina sanye da takalma faɗi fa idza rajulun yunadi min khalfi sai naji wani ana kira na ta bayana naji sauti yana kira ya sahibas siftiyatayn ya kai mai takalman nan jemammu faltafattu sai na juya fa idza sallallahu alaihi wasallam sai naga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa qala li sai yace idza kunta fi misli hadha al-mawdi' fakhla'na alayka in ka shigo irin wannan guri cire takalmarka. qala fa khala'tu ma ce sai na cire da haka sai wasu malamai suka ce to wannan ya nuna ka shiga kabari a cire takalma in aka shiga makabarta a cire takalma yazid ibn zurai da imam ahmad ibn hanbal sun tafi akan wannan wasu suna cewa sun karhanta ne su ma ba haramtawa su kai ba sai ruhi ne asram almajirin imam ahmad da yake cewa ya ji imam ahmad wata rana an yi masa tambaya a iya shiga makabarta da takalma sai ya ce amma ana fala af'alu akhla'u na ali ala hadithi bashir ni dai ba na yi ba na shiga da takalmi saboda hadithin bashir ibn al-khasasiyya ya sa ina cire takalma na wa qad ta'awwala ba'd nas amma wasu malaman suna da nasu tawilin annahu la yasma'u khafqa alihim akwai hadisin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗi cewa idan aka binne mamaci aka sa shi a kabari ‘yan uwansa wanda suka kawo shi kabari suka juya yana jin ƙaran tafiyar takalman yana jin ƙaran takalman to kenan ashe da takalma suke shiga da takalma suke fita manzo Allah ya ba da labarin wannan ya ce to wasu malamai suna faɗar haka amma ni ba na sawa shi yasa in ya shiga makabarta sai ya rike takalminsa a hannu to shi yasa wasu daga cikin malaman mazhaba suke cewa eh, rashin sawar mustahabbi ne ce wa kamar yadda yake a cikin almuguni wa la'un ni'al idza dakhala al-maqabir wa hadha mustahab kaga kenan akasinsa gayatu ma yuqal a ce makaruhi ba haramun ba amma jumhurin malamai jumhurin malamai mafiya yawa su suna ga halaccin hakan wanda shine kaulin Hassan al-Basri shine ra'ayin ibnu Sirin daga cikin tabi'ai Ibrahim an-Nakhai daga cikin tabi'ai a Sufyan thauri daga cikin manyan kibaru atba'i tabi'in da Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da sauran malamai na tabi'ai da wanda suka zo bayan su suna ganin babu komai hujjar su shine wancan hadisin da muka faɗa idza wudi almayyitu fi qabrihi wa tawalla anhu ahluhu sami'a qar'a alihim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan suka binne shi suka juya to zai rinka jin karan tafiyar takalman su don haka wannan ya nuna kenan ashe ana shiga kabari makabarta da takalmi in ji daukakin malamai to wancan hadisi fa ya za su yi da shi na ya sahiba sibtiyataini ikhla'na alayka to sun ba da ansoshi daban-daban wata ansar tana da ma'ana wata ba ta da ma'ana domin akwai wanda ya ce saboda wannan karan takalmin nashi ya kusa shagalar da wani wanda ake tambaya a cikin kabari har ya kusa ya halaka saboda ya kasa yana neman ya rikici saboda karar takalmi <laughs> sai manzo Allah ce kai cire ka wato dan uwanka zai halaka kaga wannan wasu suka ce saboda girmama wanda suke kwance a kamarin ba za ka zo tsakiyar su kana kamar muna tafi nan kawai muna zaune wasu suna ta taka mu suna wuce da takalmi ta tsakankaninmu mu kaga ba girmamawa to su ma suna da wannan alfarmar duk da suna a kushewa alfarmar su tana nan ba daidai bane kana yawo tsakiyar su da takalmi ba ka ba girmamawa a ciki wasu suka ce shi yasa ya hana ba wai batu ne na haramci ba a babu ihtirami babu girmamawa wasu suka ce a wai ai ya gan shi ne yana takama ya sa takalmi shi yasa aka ce cire a wannan mummunar zato ne dan kawai yana daga cikin takalma na na masu akwai sai a ce takama yayi dan ya sa su bahawi yace inna amrahu bil khal'i la li kauni al mashi bayna al qubur bin ali makruha bahawi a cikin mushkil al athar sai yace ba ya ce ya cire bane saboda tafiya da takalmi a cikin makabarta ga karuhi ne ba dan wannan bane in ji dahawi walakin lamma a kafiran ya ga datti ne a jikin ya ga kazanta kai ya sa kazanta kaga wannan shi ibn hazm da ya kawo wanda ya ce wannan ya kakkausa magana sosai ba zan iya ga muku ma me ce ba ya faɗi ka magana shi ibn hazm da ya kawo maganar kazanta din nan mai littafin ma'alimus sunan sharhin sunan abi dawud ya ce abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya yi kama da mutanen da suke masu nuna suna da shi masu nuna suna da ni'ima shi yasa nan kuma guri ne da ake son tawalu'u da khushu'i da kankan da kai shigowa da irin wannan takalmi cikin makabarta ya saba wa yanayin gurin da ya shigo da takalmin domin makabarta guri da ake so ka nuna tsoro da karayar zuciya amma ka shigo da wasu kaya na alfarma to wai shi yasa aka ce cire wannan in ji shi abin nan ce to ibnu hajar ya ce gaskiya wannan maganar ba abin a saurare ta bane saboda ibnu umar ya sa ibnu umar ba wai ya sa ya yi irin wannan dai ba ya nuna shi yana da shi kuma ya ce manzo Allah ya sa kaga kenan wannan magana ba ba a mahallin ta take ba to shi ibn hazm me yace na san wasu za su san shi me yace abinda ibn hazm yace wala yahillu li ahadin an yamshi bina alaini sittiyataini wa huma allatani la sha'ra fihima baya halatta ga kowane ne ya tafi ya yi tafiya cikin makabarta da takalmin da fatar da aka je mai ta wadda babu gashi a jikinta fa in kana fihi ma sha'arun jaza zalika idan fatar an je mai amma kuma gashin yana nan to ba komai ya shiga saboda wancan ba ba gashin ne shi yasa aka hana shi fa in kanat ihdahuma bi sha'ar wal ukhra bila sha'ar ce to idan daya da gashin ɗaya ba gashin ba jazal mashu fihi ma ce nan ma ya halatta ya shiga makabartar da su sai idan sun zama biyun ce saboda manzo Allah cewa ya sahiba sittiyataini ibnu hajar yace wannan jumudi ne shadid hadha jumudun shadid inji ibnu hajar to shi kuma ya ce saboda abin da ya sa ya faɗi haka na farko manzan Allah dai mutumin nan ya kirawo kuma ya faɗi irin nau'in takalmin da ya sa sannan kuma wancan hadisin ya nuna musulmi za su riƙa binne wato har alƙiyamar ta tashi musulmi za su riƙa shiga makabarta da takalmin suna binne matattunsu wannan kuma labari ne manzo Allah ya bayar wanda ba zai ɗauki naskhi ba domin al-akhbar la tunsakh don haka wancan ya nuna mana halaccin shiga da takalma wannan kuma ya nuna mana haramcin shiga da irin wannan takalmin saboda haka mun haɗa hadisan duka wannan ne maganar su shi abin nan ibnu hazm amma jumhurin malamai mafi yawa su ba su tafi akan haramci ba sun tafi akan halacci imamu ahmad shi kuma ya tafi akan karhanci ko alal akalla mustahabbi ne mutum ya cire takalmin ya abin nan to sannan yake ce masa wa ra'aituka idza kunta bi makkata ahallan nas idza ra'awul hilal wa lam tu ah na'am mun tsallake ko wa ra'aituka tasbugu bis sufra na ganka kana kana yin rini da kalar da take yalo ruwan ɗorawa to nan ya yiwu yana nufin rini na gemu wato ya rine gemunsa sun laraba suna rine gemunsa furfurarsu ta ɓace to yakan yi amfani da abin da yake yalo wajen rine gemun nashi kamar kamar za'afaran za'afaran yalo ne sukan yi amfani da shi wajen rina furfurarsu sai gomin sai dawo yalo zai yi kuma yana nufin rina kayan sawarsa duk zai yi abin da yake duk da cewa tasbo kana rini rinin mai rinin rina gemu ko rina tufafin sawa a sa kaya waɗanda suke yalo ne to anan da za ta ɗau wannan za ta ɗau wannan wani malami ya ce yana nufin rigarsa ba gemunsa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa rina gemunsa ba saboda shi ba da ma furfurar da yawa hadda zai rine ta ya bar duniya furfurar da take jikinsa ba tafi kwaya ashirin da ɗaya ba ko ma sha bakwai a guri yadda wasu suke faɗa saboda haka bai ma taɓa rina gemunsa ba saboda haka a nan ana nufin rina taguwa haka wani malami ya fassara hadisin ba rina gemu ba rina taguwa to amma abin da ya zo a cikin sunan abi dawud daga abdullahi dan umar wanda zaid ibn aslam ya ruwaito yake cewa kana abdullahi ibn umar yasbughu lihiyatahu bis-sufra abdullahi dan umar yana rina gemunsa da kalar da take yalo wato kamar ya yi amfani da za'afaran wajen rinin saboda kalarsa yalo ce hatta tamtali a siyabuhu bis sufra wajen rinawar har ya ɓata rigarsa ita ma duk ta yalo ɗin faƙila lahu sai aka cewa abdullahi ɗan umar lima tasbughu bis sufra me yasa kake amfani da yalo wajen rina gemunka faƙala sai ya ce inni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya biha na ga manzon Allah yana rina gemun sane da ita da wannan kalar walam yakun shay'un ahabbu walam yakun shay'un minha babu abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yake sha'awa irin wannan kalar kamar yadda Allah ce safra tasurrun naziri kalar ta yalo ce tana sa masu kallo su samu wato walwala da sha'awar tana da ban sha'awar gani tana da sha'awa wajen gani wannan yasa wasu malamai suke cewa wannan kala kala ce mai kyau a ido shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake santa don haka yake rina gemun sa da wannan kuma shi ma abdullahi dan umar yake sa shi ma yake yi وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى إمامته ce yakan rine tufafinsa gaba ɗaya har lawaninsa kaga kenan waccan magana da waccan malamin ya fada cewa manzo Allah bai taɓa rina gemu ba haka take kuma cewa Abdullahi dan Umar yana nufin ana nufin rina rina ainihin taguwa kawai ba gemu ba shi ma ba haka yake ba wannan hadisin na sunan Abi Dawud kuma isnadin sa sahihi ne ya fassara mana rinin me ake magana a kansa a wannan hadisin da muke karantawa Shi ne rina gemu hadisan da suka zo ruwayoyin da suka zo na rina abin da Abdullahi dan Umar yana rina ne suna da yawa in mutum ya duba at-tamhid na Ibn Abdul Bar yayi ta kawo su da dama an yi ta hijja a ranar ne alhazai suke fita mina an kirawo shi yau tarwiya saboda a tun lokacin jahiliya idan ranar ta zo za a fita mina to duk masu abin hawa sukan shayar da ababen hawansu su sha su ƙoshi musamman raƙuma ta yadda in sun fita can koda ba a samu ruwa ba har a gama ayyukan hajji ɗin kwanakin a dawo mina a dawo gari ba tare da sun buƙaci ruwa ba to wannan shayar da ababen hawan su ruwa da suke yi shi yasa aka kirawo ranar yau tarwiya an gane ko yace kai ba ka yi sai ranar tarwiya muke ga kana sa ihramin kuka ce labbaik allahumma hajjan amma sauran mutane sai ga tun farkon zulhijja sun yi labbaika faƙala to shi ne ya ba su ansa yake ce musu abin da ya sa ya ce zan ban ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya yi ihdali sai da ya hau abin hawansa ya miƙe sannan ya yi saboda haka ni ranar da zan hau abin hawa na zan fita mina to ranar ni zan yi sai na hau abin hawa na ya tashi da ni to sai in ce labbaik Allahumma hajjan amma ina gida farkon zulhijja ba fita zan yi ba ina kai kawuna ba zan yi harama ba dan manzo Allah sai da ya hau abin sa sannan yi sai ranar da zan hau abin hawana ni ma zan yi an fahimci abin da yake cewa saboda ka wannan shine yasa shi ba ya yi a farkon zulhijja dan da yi a farkon zulhijja to zai yi ba tare da abin hawan ba tunda ba a lokacin ake fita ba to nan malamai sun yi sabani wajen a yaushe ne mutum ya fi kamata ya yi ihilali wasu suke farkon zulhijja musamman wanda yake cikin makka sukan ce yana da kyau ya yi a farkon zulhijja saboda ya zauna cikin ayyukan hajji 'yan wannan kwanaki kafin ma a fita mina tunda shi ba daga nesa yake ba balle ya ɗauko daga miƙati tunda a wancan lokacin in a miƙati ka ɗauka kila za ka kwana ɗaya biyu kafin ka isa duk wannan yan tazarar da aka samu ta lokaci ta guri ta sa ka samu tazara ta lokaci ka ƙara samun lada matsawar dai kana cikin wannan aiki to wanda yake maka shi da ya sa ihraminsa sai mina sai ka ce to ya ɗauka tun farkon zulhijja saboda ya zauna cikin ayyukan hajji ya ta samun lada kafin ranar fita mina din an gane ko dan shi ma ya samu ya cike gibin da ya rasa wanda mutanen da suka zo daga nesa suke samu an fahimta ko wasu kuma suka ce a tun daga yadda manzo Allah ya yi sai da ya hau abin hawansa sai su ma su bari sai sun hau abin hawansa za a fita mina kaga kenan sai ranar takwas wannan shine maganar wasu wasu kuma suka ce a lokacin da ya gama raka'a biyu in ya gama sallah ya gama sallah a wurin da yake zaune a nan zai yi zai yi abin nan ba sai ya hau abin hawan sama kamar yadda abdullahi a dan umar ya yi wannan ita ce maganar maganar abu hanifa da shi da almajiransa to amma jumhur sun saba musu shi abu hanifa ya yi hujja da wani hadisi ne wanda bai inganta ba abin da ya inganta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ihlali lokacin da ya hau abin sa ya daidaita akai sannan ya ce labbaik allahumma hajjan sauraka ba bayan gama sallar da ya yi a zulhulaifa ba a nan ne ya yi haramar ba an gane ku to a nan abdullahi dan umar ya ce shi haka ya ga manzo Allah ya yi don haka shi ma haka zai yi ibnu Abdulbar yana da magana mai kyau da ya yi bayan ya kawo wannan hadisin kafin ma ya fara sharhinsa yace wa fi hadha hadith dalilun ala hujjata inda likhtilafi as-sunna yace wannan hadisin da muka karanta yanzu kuka ji yana nuna idan an yi saɓani. raba wannan gaddama ita ce sunnar manzon Allah duk sanda aka samu saɓani sunnar manzon Allah ita ce hujja ba maganar wani ba ibnu abdulbar ya ce wa annaha hujjatun ala man khalafaha kuma hujja ce akan duk wanda ya saba mata wane ne ya saba wa sunna sunna hujja ce a kansa wa laysa man khalafaha hujjatan alaiha amma wanda ya saba mata shi ba zai zama hujja a kanta ba ita za ta zama hujjar da za ta tirsasa shi ya dawo ya bi ta amma shi ba zai zama hujja ta a sake ta a kama ta shi ba ibn abdulbar ya ce ala tara annabna umar baka ga abdullahi dan umar ba lamma qala lahu ubayd ibn jurayj yayin da wancan tabi'i ubayd ibn jurayj ya ce masa ra'aytuka tasna'u ashiya' la yasna'uha ahadun min ashabika naga kana yin wani abu wanda sauran abokanka sahabbai ko abokanka malamai har ma cikin tabi'ai ban ga wanda yake yin ta sai kai ba yayin da aka yi masa wannan magana lam yastawhish hankalin shi bai tashi ba bai tsorata ba min mufaraqati ashabihi na cewa abokansa sun saba masa saboda yana jin me yana jin yana da hujja wato a zo a ce a yanzu kai ne kake yin wannan abu tare da cewa fa duk wanda suke unguwan nan fa kai kadai ne fa kai kadai ne fa kake wannan harka fa duk unguwan nan ko duk a masallacin nan ko duk a garin nan kai kadai ne ko a ƙauyen nan kai kadai ne mutukar ka rike sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama wannan ba zai razana ka ba ba zai tsorata ka ba sai yasa ya ce ibnu umar bai firgita ba dan an ce da shi ya saba wa sahabbansa iz kana indahu fi zalika ilmu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda yana da wani ilimi da ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba da hujjarsa wa lam yaqul lahu ibn jurayj al jama'atu a'lamu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minka wa la'allaka wahimta da ya faɗi hujjojinsa ya ce na ga manzan Allah ya yi kaza me yasa kai kaza manzan Allah na ga ya yi me yasa kai kaza manzan Allah na ga ya yi wannan mai masa tambayar Ibn juraij ubaid Ibn juraij bai fito ya ce da shi ai waɗancan sun fi ka sanin manzan Allah ba bai gaya masa haka ba bai ce kai ne dai baka fahimta ba bai faɗa masa haka ba kama ya ƙuluhu yawma man la ilma lahu ibn abdulbar ya ce kamar yadda jahilai yanzu suke gaya mana in mun ce ga sunna annabi ya yi sai a ce ah, su waɗancan ba san sunna bane sai kai ibn abdulbar ya rasu hijirar manzo Allah tana shekara nawa eh ɗari uku ɗari hudu da sittin da uku ɗari hudu da sittin da uku lokacin da ya bar duniya kaga wannan magana ta ta san yanzu shekara dubu ba ta yi shekara dubu amma ta ta san mata da yanzu muna karni na goma sha biyar shi kuma ya yi magana sa karni na shida an gane ko sai shekara wajen ɗari tara da wani a karni na biyar a karni na biyar na ya yi magana sa karni na biyar mu kuma muna karni na goma sha biyar saura kaga ya ta san ma shekara dubu da magana yake cewa ibn jurai bai ce da shi ba ai sun fi ka sanin sun ko kai baka iya ba ko baka fahimta ba kama ya ƙona hul yauma man la ilma lahu kamar yadda jahilai a yau suke gaya mana balin qada lil haqqi yana jin an gaya masa sun da ya miƙa wuya ya rusuna mata id sami'ahu lokacin da ya ji gaskiya yace wa haka za yalzamul jami' abin da ya zama wajibi akan kowa kenan idan aka ce ga sunna wacce ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama to kaka tsaya kai jayayya ka ce malam wane da malam wane da malam wane ai ba haka suka ce ba wane da wane ba haka yi ba iyaye da kakanni ba haka suka yi ba ba mu taso akan haka ba duk wannan ba hujja ba ce matukar dai da sunna kenan sannan kuma kai da kake kan sunna kada yawan waɗanda suka saba maka ya razana ka kada wannan ya razana ka ka bi hanyar mutanen kwarai kada karancin waɗanda suke bin wannan hanyar ya sa ka ji tsoro ka guji kuma hanyar ɓata kada yawan jama'ar da suke bin hanyar ɓata ya ruɗe ka wa in tuti aksara man fil ardi ka an sabi in ka ce za ka bi wato mafi yawa yawancin mutanen da suke rayuwa a doron ƙasa to za su batar da kai da kan hanyar Allah don haka wannan hadisi sai ya zama dalili ne kamar yadda ibnu abdulbar yake cewa akan cewa sunna ita ce hujja abdullahi dan umar duk da sunna ya yi hujja a cikin abubuwan da yake yi gaba daya allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yake cewa don Allah ina son ɗan ƙarin haske game da hajjaju ibn yusuf Saƙafi, shin musulmi ne na sunna ko kuma ɗan shi'a ne kuma menene ya saka shi kashe sahabbai da sauran musulmi na ƙwarai masu tarin yawa kamar yadda tarihi yake nunawa a hajjaji ibn yusuf sakafi na farko a fahimta ba ba sahabi ba ne ɗan siyasa ne ba malami ba ne ɗan bangar siyasa ne <laughs> ka ɗauka wani wani malami ne don kaji sunan shi ya ɓulla a can lokacin haɓa ɗan bangar siyasa ne da kasan na 'yan banga ƙasar ɗan banga ko musulmi ne akan siyasa ba zai kisa ba ba suna yi ba aura ka ɗan daba ne ah. ya yi ta aika aika da sunan siyasa kawai dan ya dan ya more mutumin saqif ne mutumin abin nan ne mutumin ta'if ne ya gudu ya je ya haɗu da banu umayya lokacin lokacin khalifancin abdulmalik ibn marwan a lokacin yana yaƙi shi kuma da yun waɗanda suke tare da abdullahi ɗan zubair sauraka sai ya amfani da hajjaji aka hada shi da runduna je ya ke shi kuma ba wani abin da yake gabansa illa ya gamsar da waɗanda yake wa aiki saboda haka koma me zai yi kawai inda za su gamsu su ce aikinsa ya yi aka yi ta yi ya kakkashe bayan Allah da yawa ya yi aika aika ba kaɗan ba a tarihi wanda yana nan an rubuta har imamu zahabi imamu zahabi yake cewa a cikin tarjamarsa bayan ya kawo tarjamarsa yake cewa na na wa la nuhibbuhu wa nujawwizu lahu aljannata wa narju lahu an-nar yace mu bacin sa muke yi ba ma san sa sai dai mu bace shi sai dai mu faɗi aibin sa da illarsa mu faɗa maganganu masu zafi a kansa ba ma san sa yace kuma mun haɗa aqidar mu aqidar mu ta sunna ba ta haramta shigarsa aljanna ba amma mu muna son ya shiga wuta an gane abin da yake nufi a ƙirar ahalin sunna matukar baka zama kafiri ba baka kafirta ba ba a cewa kai dan wuta ne kai tsaye wannan mun sha karantar da wannan in ba dai nassi ne ya fito karara aka ce ka wani dan wuta bane ka tabbata da abi lahab kaga wannan an riga yake hukunci a kansa ba ka da wani abin nan tantama to in dai ba mutum kafirta ya mutu a kafirci ba matukar dai yana nan musulmi hajjaj ba wanda ya ce ya kafirta yana nan musulmi yana sallah yana karanta qur'ani yana hajji amma kuma dan daba ne ya kakkashe mutane ya sassare wasu <laughs> ya ta wasu saboda haka yace narju najawwizu lahu aljanna wa narju lahu an-nar mun halatta shigarsa aljanna amma mu muna son shigarsa wuta to wanda shine abin faɗa game da hajjaj idan mu ahli sunna ba mu mai da addinin mu kullum a ɗauko wani a ta zagi ba a ɗauko tarihi a ita zagin wani ya yi kaza kaza kaza kaza ka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat in bayani ya zo a karance aka biyo ta kan wani abu shikenan a faɗa a wuce amma ba a bai da abin ranar biki ba duk sanda shekara ta a zo a yi biki a zagaye gari a daga kwali a tsitsi ne wa wasu mutane wannan baya daga cikin addini an gane ko idan mutum zai tafi sujjada da gwiwa ya kamata ya tafi ko da hannu abin da ya fi inganci shine mutum ya tafi da hannayensa ba da gwiwoyinsa ba wannan shine ya fi inganci wannan shine hadisin abu huraira wanda ya ruwaito hadisin wa'il ibn hujr wannan yana da rauni wannan kuma ya ce wannan hadisin yana nuna takaitawar bayar da zakka akan waɗannan abubuwa guda hudu ko kuma wasu za su shiga ciki hadisin yana cewa la ta'khudhu zakka la ta'khudha la ta'khudhu uh, la ta'khudhu zakata ko as-sadaqa illa min hadhihi al-asnaf la ta'khudha fi as-sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a الشعير والحنطة والزبيب والتمر wato a wajen zakka ka karɓi wani abu sai daga cikin waɗannan nau'uka guda hudu sha'iri alkama ta sha'iri ko alkama wanda aka sani ko zabibi ko kuma ainihin dabino to wasu malaman sun takaita zakka akan waɗannan abubuwa guda hudu kamar zahiriya sun tafi akan haka ina tsammanin wannan shine ra'ayin sana'ani shi ma ya tafi akan cewa waɗannan su ne za a karɓi zakka kawai a kansu domin akwai ruwa da take cewa inna masadaqatu min hadhihi al-asnaf al-arba'a inna ma harf hasrin ne la ta'khudh illa shi ma yana nufin hasri kamar waɗannan kawai su ake karɓar zakka a cikin kun san malamai sun yi sabani dangane da zakka wasu suna kamar mazhabobin duka guda hudu sun ɗauki zakka ta wuce waɗannan abubuwa ta shafi abubuwan da ake shukawa amma wajen me za a duba wajen fitar da su wasu ce za a dubi abin da zai ajiyu ne don abin da za a iya aje shi ya jima to za a iya fitar masa da zakka abin da ba zai ajiyu ba ba za a fitar masa da zakka kamar tumatiri ba za a iya zakkarsa ba saboda ba wani abin da za ka ajiye a rubu amma abin da zai ajiyu kuma ya zamana abinci ne za a iya fitar masa da zakka wasu ce duk abin da yake abinci ma'ana za a iya cinsa a matsayin abinci za a fitar masa da zakka ko zai aju ko ba zai aju ba to wasu kuma suka ce duk mabunkusa ƙasa duk abin da zai bunkuso zai fito daga ƙasa za a fitar masa da zakka su ne ahnaf suka ce ko meye za a fitar masa da zakka to waɗannan mazamu wasu kuma suka ce a za a taƙaita kan waɗannan nau'uka guda hudu kawai abinda duk ba waɗannan ba ba za a karɓi zakkarsa ba to magana biyu ita tafi ƙarfi ko dai magana da za ta ce a karɓi dukkan wani abin da za a shuka ya zama an shuka shi ya fito mutane suna amfana da shi kuma ana zama abin kasuwanci ga jama'a wato wani yana da gonar tumatiri wanda ya tara kuɗi da wannan wani yana da ah, gona ta, karas wani yana da ta ta mai sunan shi wannan salak wani kankana wani wanda wannan kuɗi ne wani lambun sankalwa kuɗi ne wannan wani yana da mangwaro gonan mangwaro wanda shi ma kuɗi ne duk da bai zo a cikin nan ba amma kuɗi ne ya kamata a duba a dubi wannan to idan an ce zakka akwai batun duba haƙƙin talaka da ƙoƙarin daɗaɗa masa a karɓo wani haƙƙi daga masu wadata a san masa tun aka dubi wannan sai aga cewa a ah, to ya za a karɓa daga gurin wani manomi wanda watakila ɗan abin da zai noma bai wuce abincin gidansa ba ma amma ga wani can yana tattekiyar gona eka eka ga ta ba iyaka amma shi saboda ba irin wancan ba hatsi yake noma ba shi ka a karɓi komai a gunsa a karɓa daga wani ƙaramin manomi babban kuma a kyale shi to kaga a nan kamar ba a fito da hikimar shari'a ba sosai da shi ma wancan mai wadata ne don haka kaga magana da suke cewa faɗar Allah wa an anfiqu min tayyibati ma ma razaqnakum wa mimma min tsaye ba ta ma kasabtum wa min ma mimma akhrajna lakum min al-ard wannan wa min ma mimma akhrajna lakum min al-ard yana nuna umumi min tsaye tayyibati ma ma kasabtum wa min mimma akhrajna lakum min al-ard suka ce yana nuna umumin ko me ya fito da ƙasa kawai ya kamata a karɓi zakkarsa to wannan yana da wannan maganar tana da ƙarfi ta su ahnaf maganar masu takaitawa akan hudu nan tana da ƙarfi saboda nassin da yake la ta'khudhu ko inna masadaka amma wanda za su yi kiyasi a ɗauki a ɗauki wasu abubuwa a ce a fitar daga abin da yake abinci ka a fitar daga abin da ba abinci bane a fitar daga abin da yake ajiwa ka a fitar daga wanda ba ajiwa ba ni ina ga wannan wannan kaulin yana da rauni ya kamata in kiyasin za a yi a kiyasin a kalli duka kawai a dubi haƙƙin talaka sauraka ko ma me ka noma matuƙar dai wannan kuɗi ne wanda kake samu watakila ka mallaki gidan daji da motoci da shi ya kamata a dubi wannan a fitar da haƙƙin talaka ko kuma a abinci ne wanda kake abinci ne na hatsi ko gero ko masara wannan ma a duba ba tare da an bambance wannan abinci ne wannan kuma a ayi abu ne na na marmari na haka ka a karɓi zakkarsa don haka ko dai a ɗauki wannan wanda ni na fi karkata zuwa ga ƙaunin ahnaf domin ya fi kusa da ruhin shari'a na a taimaki shi mabukacin don haka na fi ganin a karɓi zakkar daga dukkan mabunkusa ƙasa matukar dai mutum ya noma wannan abun ya samu kuɗi to ya fitar da haƙƙin talaka daga ciki akwai hadisin da ya hana namiji ya sa horayen kaya wallahi ban san shi ba ban san shi ba in akwai ba ban san shi ba ke menene gaskiyar maganar da ake cewa kada a mayar da makabarta ta zama hanya na'am ai ba daidai ne makabarta zama an rika wucewa ta ciki in dai ba ya zama wata larura ta musamman ba ta yadda babu wata hanyar sai nan to ita ma yana da kyau a yi dabarar da ba za a dinga tattaka kabari ba amma al'aslu shine makabarta a killace ta domin na cikin kabari ina yana da alfarma yana da mutuncinsa zamansa a cikin makabarta ba shi yake nuna cewa bai da wannan alfarma da girmamawa da za a yi masa ba kun dai ji maganganun da malamai suka ta yi dangane da hadisin mai takalma mutum zai yi dawafi idan zai yi dawafi zai sa ka daman damansa ne ko hagu ka tona wa kanka asiri ya nuna baka san ya ake dawafi ai shi yanzu dawafi ina za ka sa hannun dama ko hagu ba buƙatar ka tambaya kana da za ka ina ake yi kana shiga ai za ka inda za ka yi karamkiya ne da mutane suna yin nan kai ka dawo kana to <laughs> da ko baka tambaya ba in ka jira ranar tafiyar ka ta yi muna maka fata baɗi a yi hajji da kai saboda haka ka'aba ana sa ta hagu ne ba a dama ba za ka sa ta a hagunka ne bayan rini bayan jan rini shin akwai wata kala da aka hana ja kawai na sani ja ita ma kai zama tana da ratsin kaloli idan akwai wasu kaloli da suka ratsa jikinta kamar farin kala ko bakin kala wannan babu komai abinda ba a so jan kadai amma in wani kala ya ratsa shi wannan babu komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da alhulla alhulla alhamra alhulla din nan tufa da ake saka ta a Yaman jace ce amma kuma da ratsin fari a cikinta shi yasa waɗanda suka yi hujja da wannan akan halaccin fari din ga jan gaba ɗaya aka yi musu ansa da cewa ai wannan hulla din inda kun bincika za ku ga cewa hulla din nan ba ja ce gurba ba jawur ba ce a'a ja ce mai ratsin abin nan a cikinta kawai a yi aiki haka kai ni ban nutsu ba ya zama na yadin an ɗan lalata shaka amma dan aiki haka tsirin kai sannan wannan ya ce yaushe ne aka so masaka wa ka'aba kyalle wannan ya daɗe kusan tun ma tun a jahiliya ma suna yi ana sa mata wannan kyallen ah, akwai kusan san sun rarraba aiki akwai waɗanda suke kula da sadana akwai waɗanda suke kula da sikaya akwai waɗanda suke kula da ita kanta ka'aba ɗin wanda za su kula da sa mata wannan abin da tun lokacin kafin musulunci ana yin wannan lokacin musulunci akwai daulolin da kamar masar su suka fi su suka fi ainihin a bayar da wannan gudunmawa daga baya kuma wasu kasashe suka shiga aka rika abin nan aka rika saka ce wacce ake yi da kuɗi makudan kuɗi daga baya kuma sarki abdulaziz ya gina masakarta a maka inda nan ake sakawa maimakon da sai an je egypt a can ake sakawa in aka saka ta a da har ma a yanzu ban sani ba ko suna bayarwa a da in ana so a karrama wani sarki in ya zo sai a ɗauki wadda aka yi amfani da ita sai a bashi wani abu ne dai da ya daɗe waye ya gina ka'aba wacce yanzu a halin da take ciki a yanzu to mun san dai akwai wasu lokuta tabbas bayan wancan ginin akwai wasu lokuta da ta ɗan samu matsala akwai lokacin da 'yan baɗiniya wata bakar aƙida ce ta shi'a wacce ta fi shi'ar shi'a ma su da 'yan baɗiniya wanda ake ce da su alƙaramita sun taɓa kai hari ka'aba alhazai suna ana aikin hajji suka kashe alhazai wajen dubu ashirin suka fasa ka'abar suka ɗauki hajarul aswad suka gudu da shi sai dai wajen shekara ashirin a wurin kafin a kwato shi a dawo da shi a mayar alika ana hajji amma ba hajarul aswad sun gudu da shi sun san me bukatar haka ba saboda su a wurinsu su wannan addini da muke duk shirme ne wato duk wawaye wanda ba su da ba san abin da suke ba su ne suke sallah su suke azumi su suke zakka su suke hajji ai shi addini duk ba haka yake ba wannan maganar sallah da aka yi ta a wani hannunka mai sanda ne ake yi ba kowa ke ganewa ba ba wai sallah wannan ake nufi ba saboda haka wawaye da basu fahimta ba sai suka tafi suna sallah wasu yi alwala wasu yi azumi wasu su yi hajji amma wanda ya fahimci abin da ake nufi saƙon na koyan shi ba sai ya yi wannan ba a nan ne ɗariƙu suka ebo wannan aƙidan daga aƙidan baɗiniya ce a ga mutum ya ce ai ku ne mahajubai wanda ba ku ba kwa gano an muku hijabi ba a hararo abin yadda yake to asali aƙida ce ta baɗiniya ah, gazali ya yi rubutu a kansu fada'ihul batiniya ya fito da abubuwa miyagu irin wannan da suka yi ta faɗa wani mutum ne ana ce da shi babakar hurrami shi ya fara shi ya fara kirkiro kuma ya yaudari mutane da farko ake tsammanin waliyi saboda za a gan shi kullum da kaya baya canza kayansa kuma ya. baya cin abinci yadda mutane suke ci sai dai a ganshi da ɗan dabino ƙwara ɗaya kuma ya sa hannu a aljihu ya yabo kuɗi ya baka to sai ake san shi ashe shaidani to shi ne ya assasa aƙidar ƙarshe sai ya shiga yaudara da mutanen gari don aka amince masa aka ce ai wali ne ba ku ga yadda yake rayuwa ba wali ne in ka yi ya je maka addu'a kuɗi za ka samu tili shikenan sai ya dinga yaudara mutane da haka karshe sai ya rika fito da wannan aƙida tashi yana sa mutane suna barin sallah suna barin komai ce zai gaya musu asirin sirrin wato sirrin addinin su duk wani abu ne suke gani wanda yake kushur ne bawon suke gani amma can ɓargon can ciki ba su kai gare shi ba to da haka sai ya shiga halakar da mutane har ya samu mabiya da yawa a yaman da sauransu har suka yi ƙarfi to shine suka rika kai farmaki inda musulmi suke ibada har suka je suka yi wannan to a wannan lokaci ka'aba ta samu matsala wanda an gyare-gyare an dai gyare-gyare wanda ba zan iya tunowa ba a tarihi da da lokutan da abin ya faru amma hakan ta faru ba wai waccan ginin na farko ba shi ne har yanzu a'a ba haka ba ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wani yana cewa ai taya shi addu'a ba shi da lafiya Allah ya adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين Allah taimaki yan uwanmu masu jihadi a Falastin a Gaza Allah taimake su Allah ka tsora su akan magabtansu Allah ka karya Yahudawa da masu goya musu baya Allah ka kaskanta su Allah ka wulakanta su Allah ka yi musu mugun kisa kai musu mugun kamu ya ya ubangiji kai ne mai komai mai kowa kai ne mai iko akan kowa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa